A yanzu haka dai wani ɗan takarar kujerar Majalisar Dattawan Najeriya daga yankin Niger ta Gabas a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta ADP Muhammad Bashar Abacha ya kai hukumar zaben Najeriya da ma uwar jam'iyyarsa ta ADP a gaban wata kotun tarayya da ke zamanta Amina bisa zargin ƙin sanya hatimi ko kuma logon jam'iyyarsa ta ADP a cikin takardar kada ƙuri'a a lokacin da aka gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin Najeriya. Muhammad Bashar Abacan dai ya ce ya garzaya kotun ne domin jin dalilin ƙin sanya hoton jam'iyyar da hakan yasa bai kasance cikin 'yan takarar majalisar dattawan ba. a cikin hukuncin ubangiji a fatin wato alaman fatin mu bai fito a wannan takardar zaɓe ba a wannan zaɓe da ya wuce na sanata na zo kotu ne a matsayina na ɗan ƙasa wanda aka cuta don a nemo mana kwatan mana hakkin mu a kuma sannan hakkin jama'an mu da suka dinga wahala ba dare ba rana suna shiga ƙauye ƙauye sako sako lungu lungu don nemo mana kuri'a yau an zo ranar zaɓe wasu kalilan daga sama an cuce mu an sayan mana da yanci to saboda haka muka zo wannan kotu wanda muke tunanin za ta yi mana adalci lauyan da ke tsayawa Muhammad Bashar Abacha a wannan kara dai barista Abubakar Indaku Musa ya ce sun faɗa kotun cewa an hana shi haƙƙin da dokar ƙasa ta bashi fatin shi ADP sun yi nominating din shi to contest for a uh, senatorial position wasu sun yi amfani da mukamin su sun hana shi so a wato abinda doka na kasa ya bashi inci da doka kasa ya bashi an hana shi kuma bayanin da muka yi ma kotu kenan a lokacin da na tuntuɓi jami'in yada labarai na jam'iyyar adp a jihar niger jiya dantani muhammad ya ce su ma lamarin ya ba su mamaki abin ya ba mu mamaki tun da lokacin da dai aka zaka ce yi takara mun rubuta mu INEC INEC kuma sun ba mu takarda ce sun ansa kuma da za mu yi primary duk INEC ya zai za witnessing primary da muka yi ba ma ko jam'iyya kun san cewa logon shi bai fito ba kafin a yi zabe koko sai da aka je wurin zabe kuka gaba logon mu da kan gaskiya tabbas na mu sai da aka je zabe gaskiya har ya zuwa wannan lokaci dai hukumar zaben Najeriya ta ce ba ta lura da cewar babu logon ADP a takardar kada ƙuri'ar ba kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben a jihar Niger Ibrahim Abari ya shaida mun ta wayar salula. Gaskiya tsakan da Allah matsari ba ku lura ba. Ba ku lura ba? Gaskiya lura ba. Ok. Sai ba mamaki yanzu da ne magana da kai ina iya jin samu ɗaya daga cikin balasin A nan gaba kaɗan ne dai kotun za ta ba da rana da lokacin da za a fara wannan shari'a gadan-gadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.